إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara 1437 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2016 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na goma sha bakwai goma sha bakwai kuma muna cikin ko jiya mun tsaya a ƙarshen suratul qadri a yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon suratul bayyina wato suratul bayyina sura ce madaniya ma'ana ubangiji ta'ala ya saukar da ita bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaura daga Makka ya koma Madina sannan kuma tana da ayoyi guda takwas abinda take karantarwa kuma shine matsayin ahlul kitabi dangane da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan da bayani akan ikhlasi wato yin ibada don Allah da kuma makomar duk wanda ya ibada tsakani da Allah ko kuma bai yi ibadan ba bai bautawa Allah ta'ala shi kaɗai ba a lahira ya tabbata a cikin bukari da muslim daga anas bin malik ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa ubai bin ka'ab ya ce masa inna Allah amarani an aqra alayka lam yakun allazina kafaru yace Allah ya umurce ni in karanta maka wannan suran suran lam yakun sura lam yakun allazina kafaru wato suratul bayyina in karanta maka ita Allah ta'ala ya umurce ni to sai ubay bin ka'ab sai yace wa sammani laka ya ambaci sunana yace ni ubay bin ka'ab ka karanta min suratul bayyina sai manzala ta sa sai yace na'am haka ne to shikenan ubay bin ka'ab sai kama kuka kawai ya fashe da kuka kukan me yake yi kukan daɗi a sai Allah ya sanda zamansa har Allah ya ce a karanta masa sura guda sai fashe da kuka kawai saboda daɗin wannan matsayi da ya samu a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan yana nuna halalan wannan bawan Allah ubay bin ka'ab kuma dama yana daga cikin qurra wato wanda suka iya karatu alqur'ani sosai a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan bismillahir rahmanir rahim yace lam yakun alladhina kafaru bismillahir rahmanir rahim lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeen munfakkina hatta ta'tiyahum albayyinah رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة Ubangiji ta lace lam yakun alladhina kafaru wadanda suka kafurta ba su kasance ba min alil kitabi daga yahudu da nasara wal mushrikina da mushrikai masu bautan gumaka da masu bautan wuta ba su kasance mun fatina masu rabuwa da abun da suke a kansa na kafurci ba hatta ta siya humul bayyana hasan da hujja ta zo musu shine aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kina a lokacin da suka bar abun da suke yi na kafurci suka koma wato addinin musulunci wannan shine zahirin wato tafsirin ayar wanda kuma mafi yawan malamai tafsiri aka suka fassara ta sai dai akwai iskali a wannan tafsiri ne menene iskalin don tafsirin yana nuna kenan kamar yahudawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo sun mika wuya gaba daya sun sallama sun bar abin da suke a kansa na shirka da kuma al'amarin ba haka bane a gaba ma a cikin wannan sura din ubangiji ta ala ta wa mata farqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah ya nuna ma da manzon Allah ta sama ya zo wasu yi imani da shi ba wato sun bar abin da suka sani na taura, wanda yake nuna sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma dai galibin malamin tafsiri haka suka fassara wani wato saboda mun fakki na zahirin sa tarihi na zahiri na ba kasance masu gushewa akan abin da suke akan sa ba na addinin su hakkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kenan sai suka bari suka bi addinin musulunci sai mun duba kuma cikin yahudu da nasara yan kaɗan ne wanda suka bi addinin musulunci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan malamin tafsiri ko shakka babu sun kawo iskali sosai a wannan ayan har ma wasu daga cikin malamin tafsiri kamar fakarur razi fakarudin razi yake cewa babu wata aya alqur'ani ma wanda take da wahalan fassara irin wannan aya wanda take da rikici kwarai da gaske to amma dai an yi ta ƙara wa juna ilimi an yi ta tattaunawa dai akan wannan wato tafsirin har an faɗi maganganu da yawa domin a kaucewa zahirin wanda zai iya ba da wato wannan iskalin ya nuna al'amarin ba haka yake ba wasu suka ce mun fakina nan ana nufin wato su bai kare ba wato alul kitabi da mushrikai sun yi zamanin su ba su gushe ba suna zamanin su din suna nuna mulki suna ɗaukaka addinin su har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo sannan sai suka rushe addinin musulunci sai zama shine a sama ba addinin su ba sai zamanin su ya kare kuma aka fatattake su aka yaƙe su har addinin Allah ya daukaka haka wasu suka fassara wato ayan in an fassara ta haka an fita daga cikin wato iskali na cewa tana nuna sun bar addini ne suka dawo addini musulunci to sai dai shi ma wannan din malamin tafsiri muhaqqiqun suka ce a'a wannan ba haka ma'anar ayan take ba domin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ai ba take daga zuwansa bane shikenan aka yake su suka bar abin da suke yi wa sai daga baya ne zamani yayi zamani tukunna sannan aka tigar ba akan su to abinda malamai suka fi jayarwa mun fassina nan ma'anansa matrukina wanda shine shekul islami taimiyya ya jar da su a shek muhammadu aminu shankaki da sauransu cewa ma'anan mun fassina matrukina wato alul kitabi wanda suka kafurta daga alul kitabi ya gudu da nasara da mushirkai masu bautan gumaka da wuta ba su gushe ba mun fassina suna masu abun bari wato ba su kasance masu abun bari ba ba su kasance waɗanda aka ɗale babu shari'a babu doka a kansu ba hatta ta ta'tiyahumul bayyana har wai tun da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zo sannan aka dora musu dokoki mana dama can akwai doka a kansu cewa su bauta Allah shi kadai su daina shirka ba wai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kawai zo da tauhidi ba annabi Musa ya zo da ita da tauhidi annabi Isa shi ma zo da tauhidi kina da ake nufi anan shine wato lam yakunil ladina kafaru wadanda suka kafurta ba su kasance ba min ahlil kitabi daga ahlil kitabi sune yahudu da nasara wal mushrikina da mushrikai masu bautan gumaka da wuta ba su kasance ba mun fakkina abun bari haka kawai babu doka ya zama an su kawai sudan ba tare da doka a kansu ba hatta ta atiya humul bayyana har sai da manzon Allah ya zo musu sannan aka tsora musu dokar a'a sun tuni dama akwai doka a kansu saboda Allah shi kadai kada su masa shirka da wannan shine addini da annabawa gaba ɗaya suka zo da shi kamar yadda za mu bayani a nan gaba da wannan tafsirin shine wanda in an fassara shi a haka ba za a samu matsala ba so da munfakin yana zuwa da ma'anan tarihina, yana zuwa da ma'anan matrukina to matrukina din zai fi ba da ma'ana kenan ahlul kitabi ba ba manzon Allah ne sallallahu alaihi ya yazo musu da tauhidi kawai ba a'a tun ma kafin manzon Allah ta ya yazo akwai tauhidi annabawansu sun zo musu da tauhidi su bauta Allah ta'ala shi kadai su ne suka bar tauhidi din suke bauta wa Uzairu su Yahudu suke bauta wa da ainihin abun nan din su su su kuma ainihin nasara su zo suna bauta wa Annabi Isa alaihi salatu wassalam da sauransu wato su suka canja amma yanda dama ubangiji ta'ala ya shir'anta musu shine su bauta wa Allah ta'ala shi kadai kada su masa shirka har manzon Allah kuma ya zo dokar tana nan ya zo ya ƙara da ta ne inan ba shi ne ya zo musu da wannan dokar ba ballantana su ce ya zo musu da sabon addini su ba su kan wannan addini ba wannan addinin sabo ne addinin ba sabo ba ne tsohon addini ne domin duk annaba sun yi ijma'i akan tauhidi cewa Allah ta'ala shi kadai ake bautawa ba a hada bautansa da bautan wani wannan tafsirin shine zai fi fitowa wanda bare samu ainihin wato iskali ba to ubangiji ta lace har san da hujja ta zo musu hatta ta ce humul bayyina har hujja ta zo musu hujjan ita ce aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ta'ala ya fassara da kansa yace rasulun min Allah manzo daga Allah shine dalili din hujja manzo daga Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatlu suhufan mutahhara yana karanta takaddu abun tsarkakewa wato wayannan takaddun abun tsarkakewa wasu malamai suka ce su ne alkur'ani saboda alkur'ani an ɗauko su daga wasu takaddu wanda aka rubuta a can laufin mahfuz malaiku suka dauko kuma suka kawo su da izza wato a saman duniya kamar yadda muka yi bayani a jiya to kenan, manzala ta sama yana karanta musu wato alkur'ani kenan sai dai yana karanta alkur'ani da kane ba wai yana karanta musu da wayannan takaddun ba don manzon Allah ta sama baya iya karatu Ba ya iya rubutu wato bai iya rubutu bai iya karatu ba sai dai karanta da ka amma ba ya gani ya karanta ko kuma ya rubuta da hannunsa ba saboda hikima ta ubangiji ta'ala kar ya zo da alqur'ani a ce ya to yana karantawa ba daga takaddun bane amma sai dai abun da yake karantawan daga takaddun aka dauko wato sannan asali wanda aka dauko su daga wato lauhin mahfuz aka kawo su baitul izza shi qur'ani yake karantawa da ka amma qur'anin kuma daga can malaiku suka je suka dauko shi wannan kamar yadda Allah ta'ala ke faɗa fi sufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiranin barara shi qur'ani yana cikin wasu takaddu ne abun karrama abun darajawa abun daukakawa abun tsarkakewa kuma a hannun mala'iku jakadun Allah masu daraja kuma bayin Allah na gari Bakinan kenan dama alqur'ani yana cikin wasu takardu ne aka dauko shi aka sauko da shi a ƙasa to manzala ta kuma yana karanta wannan abun da aka sauko masa din shine alqur'ani abun karantawa amma ba yana duba takarda bane ko kuma wani littafi kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya faɗa yace taluha alaihim an zahari ghaibin wato ba da kai yake karanta musu shi ba duba takardun yake ba ba duba wata takarda saboda baya karatu baya baya rubutu to bangiji ta ala ce mutahhara abun tsarkakewa shine abun tsarkakewa daga bata babu bata cikin alqur'ani abun tsarkakewa daga barna babu barna cikin alqur'ani abun tsarkakewa daga ƙarya babu ƙarya cikin alqur'ani duk labarin da ke ciki labarai ne na gaskiya kuma abun tsarkakewa daga shakka duk abin da ya zo a cikin alqur'ani babu shakka a cikin sa zalikal kitabu la raiba fihi wannan alqur'ani babu shakka a cikin sa ko kadan to wannan ne abin da manzon Allah ta sama ya zo da shi ya zo musu da littafi mabayyani wanda ainihin wato yake karanta al'umma ta domin ya zame musu wato ainihin shiriya kuma da ma alqur'ani hudan lil muttaqin shiriya ne ga masu tsoron Allah to ubangiji ta lafe fiha kutubun qayyima a cikin wato waɗannan takaddun akwai kutubul littattafai qayyima wato wanda suke madaidaita wato wanda aka suke ainihin miƙetat wanda aka saukar da su daga sama to wannan wato shi ma ya ba da ya ba malamin tafsiri iskali a faɗi maganin alkur'ani kuma an ce a cikinsa akwai littattafai ƙayyima littattafai wanda suke miƙaƙu wanda suke akan daidai wato littattafin da Allah ta'ala ya saukar a sama in mun duba cikin alkur'ani kuma babu a taura a ciki babu babu injila a ciki sannan ma sai malamai su ƙara wa juna ilimi ko suka ce abinda ake nufi fiha kutubun qayyima wai akwai alqur'ani a ciki kutubun ina nufin kitabun an yi dilabo jam'i ne ana nufin mufrad akwai littafi a cikin wannan wato takaddun shine alqur'ani wato alqur'ani kuma littafi ne mai kekke wanda babu karkata a cikin wasu malamai suka ce abinda ake nufi da kutubun shine maktubat don mun ce kutubun ana nufin alqur'ani ana nufin maktubun akwai abun rubutawa a cikin shine alqur'ani wasu ba suka ce a maktubat dai shine ma'anan kutub tun da jam'i ne to idan an ce maktubat akwai abubuwan rubutawa to ana nufin akwai hukunce hukuncen shari'a a cikin waɗannan littattafai wato a wannan shi shine Alƙur'ani? akwai hukunce hukuncen shari'a a cikin sa don Allah ta'ala yakan faɗi rubutu yana nufin hukunci kamar da yake kutiba alaikum siyamu ai kutima alaikum siyamu an hukunta muku azumi ma'ana an wajabta muku shi haka nan da yake kataba Allahu da aghlibanna ana wa rusuli Allah ya rubuta ai ya hukunta cewa shine zai rinjaye da shi da wato ainihin manzonninsa da wasu daga cikin ko wasu ayoyi wanda suke dauke da irin waɗannan lafuzan kuma ana nufin wato ainihin hukunci wasu malayan ba suka ce a'a littattafin samaikin ake nufi alkutubus samawiyya yana cikin waɗannan takaddu kenan sai ya zama abinda ake nufi da yatlu suhufan mutahhara yana karanta takaddu abun abun tsarkakewa to ba takaddun ba qur'ani kawai ake nufi ba yana karanta wani abun karantawa shine alqur'ani wanda aka dauko shi daga suhufan mutahhara wasu takardu abun tsarkakewa fiha a cikin wannan takaddun kuma kutubun qayyima akwai dukkan littattafan da Allah ya saukar daga sama a cikin wannan takaddun wanda masu tun suna lauhin mafuz Allah ta'ala ya saukar da su so da haka nan takaddu ne masu yawa akwai Attaura a ciki akwai injila akwai ainihin alkur'ani akwai zabura akwai wasu littafin daban to kenan Yadlu suhufan mutahhara ma'anansa yatlu maqru'an min sufin mutahhara wato yana karanta wani abun karantawa muktataban wanda aka kofo shi aka ɗauko shi daga sufan musahara, wato littafai abun tsarkakewa to saboda aka sai ce fiha a cikin takaddu abun tsarkakewa fiha a cikin wancan takaddun akwai kutubun qayyima wato littattafai waɗanda suke masu kyau littattafai wanda suke kan tafarki madaidaici sune littattafan da Allah ta'ala ya saukar a taura da injila da zabura da sauransu kenan wayannan su sun kunshi dukkan littattafan da Allah ta'ala ya saukar daga sama to sai aka abin da aka sashi yana karanta alkur'ani daga cikin wannan takardun to sauran kuma takardun su ma ko ainihin littattafin daga wannan takardun aka ɗauko su ala halin duka babu iskali a wannan tafsirin gaba ɗayansa cewa manzon Allah dai sallallahu alaihi ya karanta alkur'ani kuma alkur'ani daga wayannan takardun yake sannan duk sauran littattafan sammai da aka saukarwa annabawa annabi Musa da annabi Isa da annabi Dawud da sauransu dukkanin su an ɗauko su daga lauhul mahfuz ne sannan aka saukarwa da annabawan da aka saukarwa su kenan dai wato manzon Allah sallama ba shi ya kirkiri alqur'ani ba ina karanta alqur'ani ne da aka dauko shi daga lauhin mahfuz a cikin wasu takaddu wanda ubangiji ta'ala ya karrama su ya bawa mala'iku suka dauko da hannunsu suka kawo baitul izza a saman duniya sannan aka dinga saukar masa a hankali a hankali har alqur'ani ya cika kaga ba takardu aka saukarwa manzon Allah ba qur'anin aka saukarwa manzon Allah amma su mala'iku daga takardun ne aka musu wahayi suka kofo suka zo suka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ubangiji ta'ala yace rasulun min Allah yatlu sufan mutahhara fiha kutubun qayyima sai yace wa ma tafarraqa alladhina utul kitab Wama ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinah وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ubangiji Ta'ala ce wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba wadanda aka bawa littafi sune yahudu da nasara ba su rarraba ba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina sai lokacin da hujja ta zo musu hujja mabayyaniya shine aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ba su ainihin rarraba ba dangane da sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su sun ittifaqi yahudu da nasara cewa za a aiko wani annabi a ƙarshen zamani wato shine annabin ƙarshe kuma ga siffansa kaza da kaza ga sunansa har da sunansa a cikin littattafan kuma duk sun yadda kuma suna jiran zuwan wannan annabi kuma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk a hade suke ba su da sabani a tsakanin su har san da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai suka zo suka rarraba suka ki su imani da shi shine ma'anan wa ma tafarraqa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah yahudu da nasara tunda su kan suna da littafi dama yahuda suna da attaura suna da injila kuma suna karanta waɗannan littattafan to fa ba su samu rarraban kai ba har da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda hujja ce mabayyaniya da take nuna lalle shine wannan annabin da yake cikin aka yi bayaninsa a taura da injila amma da aka aiko shi tun da bai zo a cikin yahudawa ba bai bayyana a cikin nasara ba sai suka ce to su ba su yi imani da shi ba saboda hasada hasada ne kawai ta da su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bangije ta laye bayani a cikin alkur'ani ayoyi daban-daban cewa yahudu da nasara sun san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun yi da shi ne annabin da Allah ta'ala ya ce zai aiko a cikin littattafansu daga ciki a cikin suratu safi Allah ta'ala ya ce wa isqala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin wato ubangiji ta'ala ya ce ka ambaci lokacin da annabi isa dan maryam yake gaya wa banu isra'il sune nasara ina ce musu ni fa manzon Allah ne zuwa gare ku kuma ina gaskanta dukkan littattafan da suka zo kafina na daga attaura duk sabon da attaura zo da shi na gaskanta shi taura littafi ne daga Allah sannan ina muku albishir kuma da wani manzo da zai zo sunansa Ahmadu kuma Ahmadu sunan Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam iri iri a cikin littafin ina muku albishir akwai annabin da zai zo bayana sunansa Ahmad kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun fahimta sun gane to shikenan Allah ta'ala ce yayin da manzon ya zo musu da hujjoji sai suka ce wannan ai tsafi ne mabayyani sai suka ce san ba su yadda ba kuma hasada ne kawai don me yasa manzon bai fito a cikin su ba sai yasa ba su yi imani ba amma ba ai ba su sani bane kangarewa ne da gangan sannan a cikin suratul baqara ubangiji ta lati allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaqtumuna al-haqqa wa hum ya'lamun Allah ta'ala yake waɗanda muka ba wa littafi sune ne yahudu da nasara sun gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo sun gane cewa annabin Allah ne kuma shi ne wanda aka yi bayani a littattafansu dama zai zo kamar yadda suke gane 'ya'yansu kamar yadda mutum ɗansa ya fita kasuwa ya haɗu shi akan hanya zai gane wannan dana ne to haka suke gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ko shakka babu za ka da ɗanka ne kai shakka ba za a gan shi a kofar gida kai shakka ba ko ko ko shakka babu to haka nan ba sa shakka tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda aka ga musu a littafin su za a aiko shi to amma da suka zo din da manzo Allah ya bayyana sai gashi wasu daga cikin su suna boye gaskiya kuma alhalin sun sani kadan ne suka yi imani ne su Abdullahi bin Salam to da haka yawancinsu su sai suka bijire suka dinga boye gaskiya suka ce san ba wannan annabi bane har kuma sun tattauna da Larabawa da yawa da wasu mutane cewa akwai annabin da zai zo sun faɗi siffofin annabin kuma larabawa wasu sun gane cewa manzon Allah ne sallama da aka ce musu ai wannan annabin nan da ya zo ba Muhammadu nan shine wanda kuka mana bayani fa dama kun gani a littafin ku cewa zai bayyana sai suka ce kai ba shi ake nufi ba ba shi bane sai suka yi taurin kai suka ƙi imani kuma larabawa da yawa suka yi imani da sababin labarin da yahudawa suka ba su na siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma su kuma suka kangare suka kifi imani haka nasara kuma suka yi ta tallata manzala ta sallama kafin ya zo suna faɗan siffofinsa a cikin littattafansu a cikin injila amma da manzon Allah ya bayyana ɗaliban da aka karantar din suka gane manzo Allah ta salama suka yi imani to kuma suka ki da aka tambaye suka ce ba shi ake nufi ba ba wani ne daban ba wancan bane to ina wancan din yake har yanzu bai bayyana ba kaga wannan shi yake nuna son zuciyansu kawai wato ainihin suke bi a cikin suratul anfal ubangiji ta lati allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum allazina khasiru anfusahum fa hum la yu'minun wadanda muka ba su littafi yahudu da nasara sun gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo kamar yadda suke gane yayansu yanda suke gane yayansu aka suka gane shi Allah ta'ala ce wa'anda suka yi asaran kawunan su suka ba sa yin imani ga gaskiya amma mutum ya kauce ya ki ya imani wannan shine barna kenan wannan shine bin son zuciya to amma kuma wasu kan sun fahimta kuma sun gane abdullahi bin salam ya ce wallahi ni na fi gane manzon Allah ma fiye da dana saboda dana ban san uwarsa me ta je ta yi ba da ta fita waje me ta je ta yi oho ban sani ba zai iya ba dana ba ne amma na gane manzon Allah fiye da yadda na gane dana to kaga yahuda haka suka karanta amma ba suka kangare suka isa imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratu ali imran ubangiji subhanahu wataala ce inna dina indallahi alislam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب وبنجي تعالى يتي واتو الدين أو دين الله كو شيني الدين مسلمتي babu wani addini ba addini musulunci duk wani addini a bayan kasa ko an ce maka addini ne to suna ne ba addini na gaskiya ba addini na gaskiya shine addinin Allah addinin musulunci addini da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi Allah ta'ala ya ce ahlul kitabi yahudu da nasara ba su samu sabani dangane da sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sai bayan ilimi ya zo musu tunda manzon Allah ya bayyana Qur'ani ya sauka sai suka ce kai wannan ba shi bane sai suka saba a tsakani kaɗan daga cikin suka yadda ne suka yi imani mafi yawan kuma sai suka yi saɓani suka ce san ba su yadda ba shine wannan kuma saboda zalunci a tsakanin su Allah ta'ala ce duk wanda ya kafurce ya wa ayoyin ubangiji ya yi imani da su to Allah mai gaggawan hukuma ne mai gaggawan hisabi Allah zai musu hisabi ranar kiyama to kaga wannan saɓani shi ya halakar da su inda a ce yahudu sun haɗa kansu sun yadda da abun da littafin su ya faɗa da duk sai su yi imani nasara ma haka da sun yadda da abun da injila ta faɗa sun haɗa kansu da duk suna cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma dama sabani ai hana akwai shi gaskiya sabani yakan kare mutum daga imani ya kasa yin imani saboda sabani yasa manzon Allah sallallahu alaihi ya hana yin jayayya da sabani yace ma balla ba ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala mutane ba sa bata bayan suna da suna kan shirya sai in an ba su jayayya duk lokacin da suna jayayya ga gaskiyan nan wanne ce san ba haka bane wanne ce haka ne to daga nan kuma sai su bata sai su kauce wa gaskiyan amma da za su haɗa kansu ba su ba su samu wannan matsalan ba to da sai su tafi akan gaskiyan kenan sai su samu tsira gobe kiyama to shi sa Allah ta'ala yake ta mana ni kar mu zama irin yahudu da nasara waɗanda ainihin suka rarraba kansu har suka kauce wa tafarki madaidaici kamar yadda Allah ta'ala faɗa cikin suratu Ali Imran yace wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim Allah ta'ala yace kar ku zama irin waɗanda suka rarraba kansu suka yi yi sabani sune hudu na nasara bayan hujjoji sun zo musu bayan manzala ta sunma ya je musu suka dinga sabani Allah ta'ala yace wayannan suna da azaba mai girma to kar ka yi sabani menene rashin sabani shine ka bi alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da wani yace a'a shi ba zai bi qur'ani ba ko ba zai bi hadisi ba to shine kawo sabani a cikin addinin musulunci me yasa za a ce ya kawo sabani yanzu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake raye akwai mai cewa ba zai bi qur'ani ko hadisi ba kaf saban sa akan alqur'ani da hadisi suke akwai sabani a tsakanin su babu haka nan bayan sun tafi magabata suna kan alqur'ani da hadisi yasa babu kafurta juna babu taɓani, babu wannan yan kaza wannan yan kaza dukkanin su ne kawai kowa sunansa mutum ne amma daga ba sai aka dinga sabawa aka dinga sabani wannan a ce wayannan yan kaza ne wayannan yan kaza ne duk suka fita daga asalin abin da ake a kansa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka bata to da haka duk wanda ya kauce hanya alqur'ani da hadisi to shine wanda ya sabani shine wanda ya bata wanda yake ta alqur'ani da hadisi kuma to shine wanda bai yi sabani ba yana nan akan abin da musulman farko suke akan sa shi yasa ainihin ibnu qudama al-maqdis yake cewa wa kullu mustasimin bi ghairi alkitabi bi ghairi alislami wa sunna fa huwa mubtadi duk wanda ya tifantu da wata fifa ya sa kansa wani suna ba kasancewansa musulmi ahlu sunna ba yake to dan bid'a ne sai dinga lissafa su irin rawafi irin su jahamiya irin su mu'tazila irin su qadariya jabariya ga sunan dai daban-daban wanda suka ware daga cikin musulmi ahlus sunna suka kirkiro wato jama'a su kungiyoyinsu daban-daban wanda dukkaninsu a kan bata suke saboda sun bar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya bar al'ummarsa akai to kaga wannan shine bata kenan shi yasa manzon Allah ta sama ya ba da labarin rarrabuwan da Yahudawa suka yi ya ba da labarin rarrabuwan da Nasara suka yi sannan ya ba da labarin rarrabuwan da al'ummarsa za su yi a gaba sai ya ba da maganin rarrabuwa hadisi ne ingantacce manzon Allah ta sama ya ce innal yahuda اختلفوا على 71 فرقة وإن النصارى اختلفوا على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا ومنكم يا رسول الله قال ما أنا عليه وأفعل وثم ذلك يهودا سنك سكشي سبعين دعا haka suka rarraba addini nasara kuma suka kashi 72 gaba gaba dai su sun ƙara guda ɗaya ya ce al'umma ta kuma za su kasu kashi saba'in da hudu kuma dukkanin wutar jahannama za su tafi sai guda ɗaya jama'a kwa jama'a ɗaya ce wanda ba za ta tafi wuta ba to kaga dole sabai su tambaya su waye ba yan wutan ba sai suka ce ya rasulullahi su wane ne waɗanda ba za su shiga wutan ba cikin jama'a al'umma ka da suka kasu a cikin kashi saba'in da ukun nan waye ba za su shiga wuta ba ya ce ma ana alai man kana ala ma ana alai wa aka duk wanda ya kasance a bisa abun da nake a kansa da sahabbaina to shi ne zai shiga wuta ba shi bai rarrabu ba shi yana nan akan addinin asali yadda aka yi shi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka in ka bar alqur'ani ka bar sunnan manzo Allah sallallahu alaihi ka bar ko yadda sahabbai suka yi addinin su to ka rarraba kenan ka kama hanyar wutar jahannama amma hanyar Allah mai kekkiya ce manzo Allah sallallahu alaihi ya zana layi sai mai kekke sai wasu 'yan hanyoyi a gefe da gefe sai ya ce to wannan layi mai kekken nan shine tafarkin Allah subhanahu wataala hanya ta gaskiya kenan addini na gaskiya amma wayannan na gefe-gefen nan dukkanin su hanyar fata ne yace kuma akan kowace hanya akwai shedan yana tsaye a wuri yana kiran mutane ku zo ku zo kuma sai bin wannan hanya ake kana kan tafarki madaidaici kan addinin musulunci yanda manzala ta kuma zo da shi sai a kauda kai ka bi nan gefe wannan ya bi can gefe wannan ya bi can gefe sai karanta wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili wato wannan Allah subhanahu wataala yace wannan shine tafarki na madaidaici ku bi wannan tafarkin kada ku bi kanana kananan hanyoyi idan kun bi sai su rarraba ku daga tafarkin Allah subhanahu wataala saboda haka ka bi hanya alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ko za ka kasance cikin daya daga cikin kashi 72 nan wanda za su tafi don duk 72 wuta za su tafi guda ne ne mai tafiya aljanna to wannan kuma shine abin da muke kiran mutane a kansa ku dawo kan alqur'ani ku dawo kan hadisan manzala ta sama ku dawo kan koyarwar magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina imam malik imam shafi imam abu hanifa imam ahmad ku yi addinin ku irin yadda magabata suka yi to shine za ku samu tsira amma in ba haka ba to za a bata ne imam malik ya ce la yuslihu akhir hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha ba abin da zai gyara karshen wannan al'umma sai abin da ya gyara na farkon. me gyara na farkon bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkitabu wa sunna fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kun yi jayayya kun kasa fahimta wani abu addinin ku kuma da al'amari zuwa ga Allah kuma yi da al'amari zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga alqur'ani ga hadisai in kun kasa fahimta ga magabata nan sun yi bayani sun fassara amma mutum yana bin son zuciyarsa ne yana son ya shahara ne yana son ya kawo rikici da rudani a cikin addini wallahi ba ruwansa ga alqur'ani da hadisi in kana jawowa ma shi bai dame shi ba shi dai zai maka wani misalai da kwatance ya dauko ni wasu kisoshi wasu tatsuniyoyin da ma an lahu bi hamin sultanin ba su da hujja a wurin Allah ta'ala sai ce wai su ne hujjansa a kansa da ya mutane saboda ba gaskiya ba da in ka ce ku dawo akan alkur'ani da hadisi wato sai ku dawo kan sunar manzo Allah ta sama sai ce ka tsokane shi ne wannan abu kuskure ne ga abun da Allah ya ce ga abun da manzo ta sama ya faɗa shi nan zai kama zagin ka cewa kai kana neman ka da mutane ne kaza kaza ya dinga wasu kwane kwane da wasu lauya lauya gashi nan dai mutane ba sa son gaskiya saboda bai da hujja sai dai zagi din da kuma wato karyata masu faɗan hujja amma fa shi ba za ka ji ya kawo aya ko hadisi wato ya ya ya kafa dalili akan abin da yake akan sa ba a'a sai dai yace wancan abun da ya faɗa batattun mutane ne karku ku bi su kaza kaza da sauran ka kawo hujja ka rusa hujjansa ba za ka taɓa rusa wa mutum abin da yake a kansa ba sai ka kawo dalili daga alƙur'ani ko hadisi da kuma aikin magabata in yana da wani nasa dalilin da ya kawo to sai ka rusa masa dalilinsa kafin ka tabbatar da naka. in ma ya zama dalilinsa ba in kafin ka tabbatar da naka in ma dalilinsa ya zama ba ingantacce ba ne ba ayar alƙur'ani ba ne wani hadisi ne wanda yake za'ifi ko kuma mawdu'i hadisi ne bai tabbata manzon Allah ya faɗa ba ko ƙarya aka yi manzon Allah ya ka to ba aka bauja da wannan hadisi duk malin sun yi jima'i akan haka ka nemo wani dalili ni kan na dalilin Qur'ani ne da hadisi ingantacce ka ka ka da shi ko kuma hadisin ba haka ma'anarsa yake ba in ayar alkur'ani ne ba haka take nufi ba ayar alkur'ani tana gabace kuma matsalarsa tana yin yamma to kaga a nan an samu matsala a wajen fahimta ne yace to ba haka ayar take nufi ba ba haka hadisin yake nufi ba ka dawo kan alqur'ani da hadisin manzon Allah menene hujja na cewa ayan nan ba haka take ba shine bayanin malamin tafsiri kuma ga littafin tafsiri na ana sai da su a kasuwa mu je mu siya mu karanta wanda magabata suka rubuta ba haka suka fassara ayar alqur'ani ba ba haka suka fahimta ba to kaga tun da fahimtan ka ta saba da tasu to ko shakka babu naka din ba gaskiya bane naka din kuskure ne nasu shine daidai dole sai an koma nasu din haka nan hadisin manzo Allah in kun yi sabani akan ma'ana na ce lalle wannan ba haka hadisin yake nufi ba to sai mu koma kuma sharhin hadisin nan ma malamai sun yi bayanin su ga nan manya-manyan littattafai kowane littafi na hadisi ba littafin da ba masa sharhi ba duk suna da sharhi manya-manyan littattafan sai mu koma ya magabata ya suka yi sharhin hadisi saboda haka nasu shine gaskiya naka kuma da ya saba nasu bata ne shikenan sai mu dawo kan abin da alqur'ani ya tsora mu akai akan abin da hadisan manzala sama ya tura mu akai akan abin da sahabbai da tabi'i da tabi'u na suka fahimta sai mu tafi aka in mun yaka ba shine bara mu shiga wuta ba amma muka saba wannan to za mu shiga wuta dan ubangiji ta ce wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira duk wanda ya saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba wa hanyar magabata yace shi addininsa zai fahimce shi da kansa bayan da magabata suka fahimce shi ba to ubangiji subhanahu wataala yace wannan mai irin haka za mu kawata masa wannan aikin naka kana kan kuskure sai shedan ya kawata maka a daidai kake har ka zo ma kana mukabala da mutane kuma akan barna kake saboda ka kaucewa Allah ka kaucewa manzon Allah ka kaucewa magabata shike na ƙarshe kuma sai mu je mu jefa shi a wutar jahannama inji manzon Allah inji ubangiji subhanahu wataala so da haka mu dawo kan tafarki madaidaici mu daina jayayya alqur'ani da hadisi shine kawai zai iya hada kan musulmi amma in ba alqur'ani da hadisi ba ba abin da zai hada mu don ra'ayi ne ko ra'ayinsa daban-daban inda ra'ayi shine addini da ba ba bukata a aiko manzonni ba bukata a saukar da littattafai daga sama kowa sai je ra'ayinsa kawai da kan kafin manzonni su zo ba kuma ka ake bautawa kowa da irin kalan gunkinsa kowa da irin abin da yake bautawa wannan dibino wannan itace wannan tabo kowa da abin da yake bauta wani wuta yake bauta wani shanu kowa da irin wani wani taurari wani rana da wata wani mala'iku kowa da irin abin bautansa amma qur'ani da yazo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce ku dawo ku bauta Allah ta'ala shi kadai mahalicin to don me yasa za mu yi sabani in dai gaskiya muke so kowa tsakaninsa da Allah alqur'ani yayi ta mana kashe di a ayoyi daban-daban a cikin alqur'ani cewa kar mu rarraba mu haɗa kanmu wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku haɗa kai ku yi riko da addinin Allah gangan kada ku rarraba kada ku koma zamanin jahiliya wasu ni'matallahi alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وتكرك كما باي زمن الجاهلية لوكتين دا كنت غابا دا عداوة دا جونا أينهم wato autu da kazara suke neman kashe juna to kar mu koma irin wannan mu haɗa kan mu dawo kan alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya gyara zuciyarsa yana son riko da addini ne ubangiji subhanahu wataala sai ya hada kanmu don da muna gafar wuta ne manzon Allah ta sama zai tsamar da ita ko Allah ya tsamar da mu da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta lace kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa domin ku shirya idan ayoyin alqur'ani ba su shirya da mutum ba ina zai samu shirya wa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun idan mutum bai imani ba da alqur'ani to wani abu ne kuma zai sa ya imani mu dawo mu koma zuwa ga Allah koma zuwa ga manzon Allah sallallahu ba ma bukatan ƙarin dalilai abinda ke cikin alkur'ani da sunna kawai ya ishe mu ne haka kan musulmi sai dai musulmi ne ba sa son haɗin kan shi yasa har arnan da suka fara rarrabuwan ake cewa kar mu rarrabu kamar yadda suka rarrabu yanzu sun fi mu haɗin kai a duniya yahudawa sun fi mu haɗin kai nasara sun fi mu haɗin kai saboda ba mu bi abin da shari'ar mu ta zo da shi ba wani yace ba haftu anil adyani fil kulli kulliha وجبت بلاد الله غربا ومشرقا ولم أرى كالإسلام أدعى لألفة ولا مثل أهليه أشد تفرقا yace na bincike dangane da addinai gaba ɗaya na duniya kowane addini sannan na je na bincike a kai sannan kuma na yawata duniya gabashinta da yammacinta yace ban taɓa ganin addinin da yake kiran mutanensa ku zo ku haɗa kanku ku zo ku haɗa kanku irin addinin musulunci ba yace ko ban taba ganin mutane mabiya addinin da suke da rarraba mai tsanani irin musulmi ba ku ne kuke da hujjoji kuma ku ne kuke rarraba to wannan kuma duk son zuciya ne kawo ne son zuciya ne da jahilci to da haka idan za a je son zuciya a gefe za a haɗa kai abi Allah abi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abi kan magabata sai ubangiji ta'ala ya ce wa ma umiru illa abudullaha. Allah ta'ala bai umarci mutanen farko da na ƙarshe ba a cikin attaura ko a injila ba illa li ya'budullah fa ce su bauta wa Allah shi kadai mukhlisina mukhlisina suna masu tsarkake addinin saboda shi su tsarkake addinin Allah shi kaɗe kada ainihin wato surfi wani abin bauta ba Allah ba wannan haka ya zo a taura haka zo a injila haka ya zo a dukkan littattafin da Allah ya saukar kama me yasa adul kitabi sai su dinga rarrabuwa sai su dinga kawo shirka a cikin addini su ki imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. yahudu ba su yi aiki da wannan wato ainihin abun nan din ba yahudu da nasara ba su yi aiki da wannan wasiti ba ko abin da ke cikin littattafan su na cewa abota Allah shi kadai da suka ki su bauta manzon Allah sallallahu abin da su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su bauta Allah ta'ala shi kadai sai suka je suka rike malamin su da ainihin waliyan su da wasu daga cikin annabawan su suka rike su ma su ne allolin su abin bauta gaba daya saboda fata kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min duni dunillah wal masih ibn maryam wato sun riki wato wato ahbarahum sunne malamin sun rike su abun bauta wa rubanahum da waliyansu irin masu zuwa bayan gari mutum ya ce ba ruwana da mu'amala da jama'a bautar Allah kawai yake yi to sai suka rike su sune abun bautan sannan suka riki kuma su nasara suka riki masihu almasihu ibn maryam shine annabi isa alaihi salatu wassalam suka rike shi a matsayin abun bauta ne duka wannan Allah ta'ala ya bata shi malamai ba abun bauta bane waliyai ba abun bauta bane annabawa ba abun bauta bane malaiku ba abun bauta bane Allah ta'ala shi kadai ne kawai tantance a bauta masa yasa ubangiji ta'ala ce wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushriku ba umurce su ba sai su bauta Allah ta'ala shi kadai ba abun bauta da gaskiya sai shi ubangiji ta'ala bariki ya tabbatar masa daga barin abin da suke yi masa shirka da shi wato Allah subhanahu wataala bai yadda da shirkan da ake masa ba a bauta masa shi kadai a tsarkake addini shi kadai wannan shine addinin dukkan annabawa gaba daya babu wani annabi da ya zo da shirka ko mutum da wanda yake to ku bauta Allah na sati daya sannan kwana uku kuma ku bauta wa gumakan ku sai ku dawo ku bauta Allah na sati daya ba ba annabin da ya faɗi wannan kamar yadda mushrikai suka nema wajen manzo Allah ta salama, saboda wasu san miya addini ba wato shikenan yanzu ka zo mu sasanta ka bautawa allolin mu na dan lokacin ma mu bautawa Allah ka na dan lokacin shine Allah ta'ala ya saukar da kuliya ayyul kafirun cewa ba yanda za a yi wannan ya zama addini so da ka addinin annabawa gaba daya sun ginu ne akan tauhidi akan ba abun bauta da gaskiya sai Allah duk wanda ya shigar da shirka a addini to shi ya shigar da shi da kansa ko wani ya shigar masa amma ba annabawan da suka zo da addini bane suka kawo shirka shi yasa ubangiji ta ala yake faɗa cikin suratul anbiya yake cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu ba mu aiko wani annabi ba kafin ka daga cikin manzanni face mun masa wahayi ba abun bauta da gaskiya sai ni in ji ubangiji ta ala ku bauta mini ne kadai wannan kowane manzo da wannan sakon yazo a cikin suratul nahl ubangiji ta alaike wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wa ijtanibu taghut Allah ta'ala yace mun aiko manzo a cikin kowace al'umma sakon shine ku bauta wa Allah ku nisanci dagudu shine dukkan wani abun bauta ba Allah ba ku nisanci shi ku kaurace masa ku bauta wa Allah ta'ala shi kade wannan shine addinin wato ainihin annabawa gaba ɗaya wanda suka zo da shi shi yasa Allah ta'ala yake hunafa'a suna masu barin dukkan shirka suna masu barin dukkan wani abun bauta suna masu runguman addinin musulunci shi kadai addinin da bai yadda ayi wa Allah subhanahu wa ta'ala shirka ba wanda kuma shi kadai ne addinin inna dina indallahi al-islam addini aurin Allah shine addinin musulunci to amma kamar abun mamaki kamar yadda yahudu da nasara suka bauta wa malamansu da waliyansu da wasu daga cikin annabawansu to haka aka samu a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi masu amsa sunan addinin musulunci cewa su musulmi ne amma suna bautawa shehunansu da malamin su sun bar Allah subhanahu wataala suna cewa shehunansu sune abun bautan su malamin su sune abun bautan su abun nan waniyan su sune abun bautan su ba Allah ba subhanahu wataala kuma wannan tun suna yi a sirrance a boye har wawayen su sun fara bayyanawa a fili suna cewa wane shehi wane shine abun bautan su suna faɗa wanda kowa da kowa ya sani to kaga wannan shine dama karshen bid'a kenan tun kana yin yar karama kana tafiya shi dan yana loba ka ana maka kace ni ka bar bid'a sai ka ce a neman fitina ne a haka haka har ya je loba ka kan babbar bid'a shine bauta wani abu daban ba Allah ba subhanahu wataala to da kamar yadda yahudu da nasara suka bata suke yin shirka a matsayin addini suke bauta diyansu da malamansu da shehunensu a matsayin abun bauta a matsayin allolinsu to haka aka samu a cikin wannan al'umma akwai masu bauta wa waliyai da shehunai a matsayin abubuwan bautansu ba Allah ba subhanahu wata'ala to dama manzo Allah ta sama ya bada labarin kuma za a yi su shi yasa abin ba zai baka mamaki ba ya ce da tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakalu juhra dabbi la dakaltumuhu za ku bi sunnoni ko hanyoyin wanda suke magabatan ku. shibran bistaki da take in sun daga ku daga zira'i da zira'i da za su shiga ramin damo da za ku bi su cikin ramin damo saboda bata wannan kuma shine duk wata bid'a da za ka gani a cikin al'umma manzala ta sallama a cikin musulmi suna yin ta to sai ka samu yahudawa ne suka fara yin ta da nasara ko da aka yahudu da nasara su ne kakan yan bid'a duk wata bid'a ka dauko ta ka tallata ta sai ka samu tushenta yahudanci ne ko nasaranci don su suka fara yin bid'a a duniya amma mutane ba sa fahimta ku dawo zuwa ga tauhidi ku dawo zuwa ga Allah da manzon Allah san ba shine a gaban su wai magana akan aqida ma ba a son ayi shi wai mutum zai maka wasiti wai za ka yi karatu karka karanta tauhidi za ka bata to don Allah idan baka karanta tauhidi ba me za ka karanta shi yasa su kuma suke zuwa suna ta shirka suna bautan kaburbura suna kewaye kabari su yi masa nafila raka'a biyu su daga hannu su roki kabarin ya ba su lafiya ko ya ba su yaya ko kuma ya ba su arziki duka wannan batan an same ta ne saboda ba a san me tauhidin ba kalmar la ilaha illallah an kasa gane ma'anarta ba a fahimci ma'anarta ba kuma idan kai ka gane sai a ce wai ai kai matsayinka irin na gama garin musulmi ne shi yasa kai dama da la ilaha illallah idan ka kai wani matsayi to shirka ma sai zama maka addini sai zama in ka yadda abun bo Allah akwai wani in ka yadda babu abun bauta da gaskiya sai Allah kawai baka cika musulmi ba ma sai baka kace ta Allah wa aka suke cewa ma wahada alwahida min wahidin iz kullu man wahadahu jahil ya ce ai kai baka kace duk wanda ya kace ta Allah to bai kace ta Allah ba yayi inkarin Allah ne to da haka sai kai da komai Allah ne musulmi ne ba su ke faɗa wannan gashi na cikin littafin su kuma suna faɗa da baki sai kai da komai Allah ne to shine wai kai imani amma kai da Allah ɗaya ne wai baka yi imani wai da sauran ka kai kana cikin gama garin musulmi ne baka kai wani matsayi ba ka duba shirka ya zama tauhidi in ba jahilci da son zuciya ba mai zai kai mutum wani mutum ya ya abin nan ya dauki komai Allah wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa ma illa rahibun fil kana'is kamar yadda eh, kakansu ibnu arabi yake faɗa cikin abun al-futuhatul makiyya da khususul hikam cewa da kare da alade duk Allah ne mai rawa a coci yana waka yana rawa wai shi ma Allah ne kuma ka yadda da wannan magana وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نقره ونظامه ce دو wata magana da aka yi a duniya Allah ne ya faɗe ta da shirka da kalman kafirci da ashar da baka da ake a duniya wa duk kalamai ne na Allah Allah ne yake magana ba wai shi mai wannan batsan shi ne yake magana kuma mutum ya san girman Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ce wa ma qadarullah haqqa qadrihi kafirai ba su san darajar Allah bane shi yasa ba su imani da shi ba yanzu musulmin da zai furta bakin sa ya faɗi wannan kuma a ce ya san darajar Allah subhanahu wataala bai da bambanci da kafiri duk wanda ya haka ya fita daga addinin musulunci yayi shirka kuma in bai tuba ba har abadan abada ba zai shiga aljanna zai dawwama a cikin wutar jahannama da nasin alqur'ani Inna man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin min duk wanda yawa Allah shirka Allah zai haramta masa aljanna kuma ba zai taɓa shiga aljanna ba makoma sautar jahannama ne babu wani shehi ko wani wallahi da yake sai fita shi daga wutar jahannama haka ubangiji subhanahu wataala ya faɗa to kar a rode ka a kauda kai daga kan addini da surutu da wasu bayanai na shirme babu alkur'ani babu hadisi saboda wata manufa kawai don mutum ya dulmuya a cikin bata ya je ya ɗebo wata batarsa ya samu ɗaukaka a sababinta an zo an ce kuskure ne a dawo kan gaskiya mutum ya san ya dawo kan gaskiya ya rusa girmansa shi gina sai dinga tsora ka kan barna saboda ya samu ɗaukaka ta duniya ko wani abun duniya kai kuma ka je ka biye masa kai asarar imani ka je ka shiga wutar jahannama bangiji ta ala ya kare mu daga sharrin masu sharri akwai masu kiran mutane zuwa ga shirka wai suna da awan kuma su musulmi ne to da haka ya kamata mu gane su ba a wurin kowa ake daukan ilimi ba imam mali ya gama magana yace inna hadha ilma damuka wa lahmuka wa anhu tus'al yawm al-qiyamati fanzur amma ta'khudhu wannan ilimi shine jininka shine tsokanka kuma za a tambaye ka ranar kiyama dangane da ilimin addininka ka duba ka ga wurin waye ya kamata ka dauki ka wajen wanda yake son ka da shari'a wanda shi bukatansa ka bi Allah ka bi manzon Allah baka amfanansa da komai aure da zaka dauki ilimi amma wanda yake son ka zo ka shiga cikin jama'arsa don ka amfane shi kamar wata hidima ka girmama shi don shi yana son shugabanci da kuma neman daukaka na duniya wannan sai je doka kai je bada kai wanda aka ka duba wa yake tsora ka akan gaskiya ka bi wannan wannan shi ne ake cewa addini in ba haka ba kuma to ka bata suna nan suna kiran mutane akan kofofin wutar jahannama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari man ajabahum ilaiha kazaquhu fiha duk wanda ya amsa musu to za su jefa shi a cikin wutar jahannama kuma suna nan suna kira kuma suna ansawa Allah ya tawaye ku koma zuwa ga alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan shiryan take ubangiji ta'ala yace وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أبن دا أكا أمر في متعنى da لنك أركيد دكا ثم تندس بقباتا شيني أتركك الدين دون الله abauta Allah shi kaɗai kuma a yi shi don Allah a kauce wa dukkan shirka shine ne ma'anan hunafa shirka da babba da ƙarama babu wanka da ita kai kana neman tsira ne a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan Allah ta lake wa yuqimu salata su tsai da sallah wa yutu zakata su ba da zakka wa zalika dinul qayyima wannan ne addini wanda yake miƙeƙe ko kuma shi ne addini jama'a wanda suke kan tafarki miƙeƙe tafarkin Allah su subhanahu wata'ala So da aka duk wanda ya kauce wannan hanyar kuma sai tabbata ba akan tafarki daidai. bayan tauhidi sai sallah sai ba da zakka to amma yanzu akwai wayanda wai suke gani akwai matsayin da za a kai ba sai kai sallah ba ba sai ka yi sallah za a gansu ba sa zuwa masallaci ba sa zuwa jam'i ba sa zuwa masallaci juma'a juma'a wasu ke zuwa wasu kuma matsayin su ya kai da juma'a amma ba za su je ba ko baka je juma'a ba wai baka da damuwa kai ka kai matsayin da ba za ka je juma'a ba. wannan ba wahayi kenan mani Allah ta'ala ce sai ka tsaye da sallah za ka zama kana kan addinin musulunci wani kuma zo ya ce wai ai kai abin nan eh, matsayinka ne bai kai ka bar sallah ba kai ka je kai amma sai ka in matsayin ka ya kai ba sai ka yi sallah ba so da haka aljanna kawai wani mutum ne zai baka ita ba wai Allah ne zai baka ita wani sallah za ka kana ɓata wa kanka lokaci wannan akwai wa'annan bidiyoyin a cikin mutane kuma yan bidiya suna nan suna yin irinsa sai dai Allah ya kare mutum kawai in ya gane su to wata annoba ne kuma wasu dujjal ne sai ka guje su domin kar ka je ka fada cikin wato ainihin wutar jahannama ubangiji ta ala riga ce wa man yabtaki ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi wato wani addini daban ba addinin musulunci ba to ba za a karba masa ba ranar lahira kuma yayi asara babu shi babu rahmar ubangiji subhanahu wataala sai Allah ta'ala ya ce إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين في نار جهنم خالدين fiha. أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Innan lalina kafaru min ahalil kitabi, tabbaz inda suka kafurta daga cikin ahalil kitabi sune Yahudu da Nasara, wal mushrikina da mushrikai fi nari jahannama makoma wutar jahannama ne da inda za su je sai wutar jahannama ranar kiyama don ba su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi tauhidi ba kuma khalidina fiha za su dawwama a cikin wutar jahannama har abadan abada babu ranar da za su fito domin idan ma aka sasu a wutan za a yanka mutuwa ma a gaban su a ce musu kuludun wala maut za ku dawwama a ciki har abadan abada ba za ku mutu ba kuma wannan azaba ce madawwamiya wanda za su shiga a cikin ta ba za ta kare ba ba za su rabu da ita ba ba ran da za a ce sun samu wata ni'ima kuma azaban kullun nin ka musu ita ake yanzu wani ya zo ya ruɗe ka ya sa kai shirka ka ka koma wannan makomar azaba madawwamiya azabar wutan jahannama saboda mutum ya rena maka hankali baya ya ka da alkhairi ya dinga kiran ka zuwa ga bata kai kuma ka kasa ganewa ai gaskiya kwaya ɗaya ne in kana da tunani da hankali daga yadda ake bayani za ka fahimci a kan alkhairi ake tsora ka ko a kan shari ubangiji ta ala ya ce waɗanda suka yi shirka suka yi ahlul ya hudu da nasara da ba yi imani da manzon allah ta ba da wai mushrikai wanda suke bautawa wani abu daban ba Allah ba su wa ta'ala sawa'un kana bautawa mutum ne ko kana bautawa gungi ko kana bautawa shanu ko wuta duk hukuncin kuɗe ne komin imanin mutum in ka bauta masa za ka tafi wutar na ne komin matsayinsa ko annabin Allah ka bautawa makomar kautar jahannama ne don kayi wa Allah ta'ala shirka ka haɗa Allah da wani aurin bauta sai a kona ka wutar jahannama da sabbin wannan ko mutum ya dawwama har abadan abada babu ranar da zai fita ubangiji subhanahu wataala ya ce ulaika hum sharrul bariya su ne mafi sharrin halittar Allah wato masu yi wa Allah shirka su suka fi kowa shirri a cikin halittar Allah wato gara barayi gara yan fashi da makami gara masu shan giya gara masu kisan kai yan ta'adda sun fi su alkhairi akan masu shirka ai babu wani laifi a duniya wanda ya kai shirka ko akwai hada botan Allah da wani babu shi don Allah baya gafarta shi in ka mutu kana yi wutar ne har abadan abada to ba gara barawo da mai shan giya ba don ya shiga cikin waya ga firu ma duna zalika liman sha. Allah zai iya gafarta masa kuma ko ya shiga wutan zai fita daga baya Gwargwadon. da Allah ya kaddara masa zai zauna a cikin laifuffukansa na sata ko fashi da makami ko kashe bayin Allah ko zina ko wasu laifuffukan daban amma idan ka je ka cutu cikin bidiyoyi ka bar addininka ba ran da zaka fita a cikin wutar jahannama har abadan abada kana cikin ta gashi ka sha wahala a duniya kana ibada amma ibadar banza kake saboda akwai shirka a zuciyanka an tsora ka akan shirka aka ce tauhidi ne sai ya zama wutar da za a kai fir'auna da hamana da su abu jahal manya-manyan kafurai da suka yi fada da annabawa kai ma a cikin wannan rotan za ka je ka shiga kaga mutum ya yi asara ke mutum ya yi asarar duniyarsa da lahirarsa a duniya ka sha wahala baka huta ba kai ka ɗauka za ka tafi aljanna a lahira kuma za ka je ka shiga wutar jahannama saboda baka yi tauhidi ba baka tafi aqidar ka ta zama ingantacciya babu shirka a ciki ba Allah ta'ala kuma ba ya yarda da shirka komai kankantansa don Allah ta'ala cewa wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an ku bauta Allah shi kaje kar ku masa da shirka kar ku masa shirka da kowane irin abu komin kankantansa komin girmansa komin matsayin wanda za ka haɗa shi da shi ɗin ubangiji ta ta'ala bai yadda ba la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal wala rajulun salihun aw waliyun min awliya ko malaika ba yadda kai wa Allah shirka da shi ba ko annabawan Allah ko manzala ta sama ba yadda ka bauta masa ka haɗa bautansa da bautan Allah ba sai dai ka bi shi kawai ka bauta wa Allah subhanahu wataala ballan ta da wani mutum nagari ko wani wali ba a yadda ka yi masa ka yi wa Allah shirka da shi ba komin matsayinsa shi ma ta kansa yake ranar alkiyama ka bauta Allah shi kadai a bisa shiriyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yazo da ita sai ka samu tsira gobe kiyama bangiji ta Allah ya kare mana imanin mu ya kara mana fahimtar aqida ingantacciya da tauhidi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yazo da shi domin mu samu tsira gobe kiyama wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh